والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرين دا شدة وأنا وتا مسلمتنا ربيع الأول هجرة دبلا تدري هدو دا أربعين دا هدو daidai da 22 watan goma 2022 a wannan masallaci mai albarka na ɗalladi nasiri masallacin umar faruk wanda muke karatu a yammacin asabar na littafin bulugul maram min adillatul ahkam na babban malamin musulunci kuma malamin hadisi ibn hajar al-asqalani rahimahullah mun yi karatu a cikin dai har ya yau cikin kitab ɗahara wanda an yi babuka guda shida dama kuma yana da babuka guda goma a ƙarƙashin kitab ɗin a satin da ya wuce uwa mala abubakar ya ƙarasa babu adabi kaza ilhajar za a tashi باب الغسل وحكم الجنب باب الغسل وحكم الجنب babin da zai magana game da wanka al-ghuslu wato akan ce bidammil gaini gainun din ai masa damma gu ghuslu kuma akan ce ghaslu da fatha ghaslu wankewa gosulo wanka al'iktisalu yin wanka na fata mun gari to babu da zai magana akan wanka wa hukumul junub da hukunci mai janaba idan ce wanka babu shakka kowane musulmi ya san ana nufin wanka na ibada wanka na ibada kala biyu ne ko kala uku akwai wanka na wajibi na farilla akwai wanka na sunna akwai wanka na mustahabi duk da cewa ana samun saɓani wajen ba da hukunci tsakanin wasu malamai a yayin da wani yake ganin wanka kaza farilla ne wani kuma yana ganin ba farilla ba ne gwargwadon fahimtar shi game da nassosi ɗin daga cikin wanka na farilla na dole akwai wankan janaba akwai wankan haida ga mata akwai wankan biki ga mai haihuwa kenan idan jininta ya ɗauke waɗannan wanka guda uku farilla ne akwai na hudu wanda shi ma dai kusan ittifaki ne shine wankan gawa wankan shiga musulunci akwai saɓani mai yawan gaske me yasa waɗansu da yawa sun musulunci annabi bai ce shi wanka ba mutum ɗaya ne aka rawaito ko mutum biyu annabi ya ce su je su wanka akwai wanda ya zo musulunta annabi ya ce zai wanka da ruwa da magariya ka je kai wanka da ruwa da magariya ma'ana kama ce da ruwa da sabulu magariya tana ɗaukar hukuncin sabulu a wancan lokaci sana akwai somama ibn usal wanda za mu samu hadisinsa alhanafi al-yamami shugaban kabilar yamama da ya musulunta shi ma annabi ya umarce shi je wanka to akan haka sai suka ce wankan shiga musulunci farin lami wasu suka ce a yana da alaka da yanayin mutum da annabi ya gani in annabi ya shi dama mai tsabta ne kuma ba wata janaba ya samu ba a daidai lokacin ba zai ce wanka ba amma in ya fahimci bai daɗe daga barin janaba ba yana da janaba kuma ya zo ya musulunta sai ce je wanka ko kuma ya fahimci mutum ne mai datti yana ware bai san tsaftar musulunci ba sai a ce to ka je kai wanka ko magana mafi inganci wankan shiga musulunci ba farilla ba ya danganci mutum amma mustahabi ne abin so ne in mutum ya musulunta sai zai wankan shiga musulunci na fata mun gani da haka wannan akwai saɓani amma can babu saɓani to akwai sauran wanka kuma irin su wankan juma'a shi ma akwai saɓani akwai masu ganin dole ne ranar juma'a musamman ga wanda zai je masallaci wanda ba zai je masallaci ba ba wajibi ba ne kamar mata ko yara ko marar lafiya ko dai wanda ta waje ba a kan shi ba wanda shi ma za mu zo kansa insha Allah sai kuma irin su wankan idi ranar idi wankan wato a waɗannan sunnoni ne su kuma dai ba farin ba ne sai sauran irin wankan shiga maka wanda imam ali yakan kawo su a cikin mazhabinsa saboda hadisin abdullahi dan umar cewa ya kasance in yazo zai shiga maka baya shigar ta kai tsaye sai ya tsaya a wani ƙauye da ake kira zitsuwa ko zutsuwa sai kwana sai gari ya waye da safe ido na ganin ido sai wanka sai shiga maka sai ce haka annabi yake ya ka ce wannan wankan shiga maka mustahabi idan zai yi kenan yanzu ko kaga ina ma za ka samu gurin wankan an sauke ka ne a jidda daga jidda watakila a wuce da kai madina ko a wuce da kai maka kai tsaye kuma za a wuce da kai hotel ɗinku ne idan aikin hajji ne ko umara da sauran ka ba magana ka ce ina ne ma zuwa ina wani ƙauye za mu kai a wankan shiga maka dama ba farilla ba ne ba ma sunna ba ne mustahabi ne dai annabi ne ala'ayyar ta har idan mun fahimci waɗannan wankoki da yawa duka za mu zo mu same su tun da yake babu rubutu babi da ke magana game da wanka da irin wannan wankan yake magana da kuma hukunci mai janaba wa hukumu ko wa hukumi a matsayin idafa wa hukumi junubi da hukuncin mai janaba mai janaba wanda janaba ta same shi janaba tana samuwa ta hanyoyi guda ma'ana za a ce wane yana da janaba idan abubuwa guda uku sun same shi abu na farko ko dai ya je wa iyalinsa ko kuma da ya je wa iyalin nasa ɗin kuma ya yi al'imna ma'ana mani ya fita ruwa ya fita wancan ya je wa iyalinsa amma babu abin da ya fita wani dalili ya sa ya rabu da ita to zai yi wanka duk da haka tare da cewa a farkon musulunci kuma har kusan karshe-karshe karshen rayuwar musulunci wankan ba wajibi ba ne matuƙar babu abin da ya fita mutum bai yi zali ba su sai na usman su ubai bin ka'as su ɗalha su sai ali duk suna ba da fitowar cewa wanka ba wajibi ba ne karanta sahihul bukhari a cikin kitabul ghusl za ka waɗannan bayanai kuma kai tsaye sun ji ne daga annabi amma daga baya sai aka samu ruwaya ingantacciya lalle wasu sahabai sun ji annabi ya ce alma'u wa idza jalasa baina shu'a bi arba hadith abu huraira idza jalasa baina shu'abiha halarba? arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl ana wannan hadisin sai shafi magana cewa ba za a yi wanka ba dole sai ya wani abu ya fita to lalle za a yi wanka wanda za mu zo mu same su yanzu yanzu insha Allah dan haka dai ko dai an samu iltiqa'ul khitanaini haduwar gaba da gaba yana wajibta wanka shine abin da malaman fiqh suke cewa wa majibul hashafa fil farji yuzibul ghusla ɓoyan hashafa a farji yana wajabta wanka dole ne a yi wanka kuma wannan ita ce magana ingantacciya kusan babu wani saɓani a kai na biyu fitar mani ɗin ko ta hanyar saduwa ɗin ko ta hanyar mafarki sai zanto a zahiri hukuntun guda biyu ne amma dai uku ne za a iya fitar da mani ta wata hanya ba ta hanyar sha'awa ba ba ta hanyar mafarki ba ba ta hanyar al'istimna ko adafi sirriya mana mutum ya amfani da wata gaba ko hannunsa ko wani abu ya yi sha'awa ya fitar ba duk da wannan haramun ne kuma yana wajabta wanka amma idan wahala ta sa maniyyarta ko ya hatsari ko ya fado daga kan jini ko ya fado daga kan doki ko makamancin wannan kamar yadda akan ce an tsula mishi bulala har sai da ya fi tsarin to akan shiga wata wahalar kuma mani ya fita to sai a ce wannan ba za a yi wanka ba dan su malaman fikin su ma suka ce khurujul mai bila zatin mu'tada da jin daɗi wanda aka saba in ba ta hanyar jin daɗi bane sai a ce wankan ba wajibi bane na fata mun gane to wanda ya samu waɗannan abubuwa sai a ce sunansa aljunub mun karanta a lafisan hadisan baya da mutum ɗaya da mace da namiji da jam'i duk sunansa junub hiya junub huwa junub hum junub hunna junub duk babu bambanci mai janaba mace mai janaba namiji maza mata duka za a ce junub wa in kuntum junuban in kun kasance masu janaba wa in kunta junuban wa in kunti junuban wa in kuntunna junuban duk wanda ka ambata haka za ka junuban lafazi ne da ya yi shumuli ya ga mai duk wani mai janaba haka za a tukwanta shi da shi ba bambanci a larabci to mai hukuncinsa shine yin wanka wajibi ne a kansa na biyun mustahadi ne idan ba zai yi wanka yanzu ba yana so ya ɗau wani lokaci ko zai yi bacci ko zai ci abinci mustahabi ne ya yi alwala ya je wanke gabansa ya yi alwala saboda hadisin sai na umar yana cikin bukhari da muslim an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ayar rukudu ahaduna wa huwa junub ɗayan mu zai iya yin bacci yana da janaba ce na'am idza tawadda inda ya yi alwala idan malamai sun ittifaki alwalar ba wajibi bace amma tana da muhimmanci idan zai yi in ba za ka iya ba ka yi taimama inda abin taimama kusa ko wasu ka ce in bango ne ma ka taba don kadda ka kwanta haka ka yi taimama saboda mala'iku za su samu damar kusantar ka a madadin ya zanto ba su kusance ka ba ba ta kai ta waɗannan hukunci yana da alaƙa da mai janaba sauran hukunce-hukunce mai janaba shi zai karanta ƙur'ani shin mai hukuncin yawunsa mai hukuncin gominsa mai hukuncin kaza duk waɗannan malamai da suka ce gominsa ba na jasa ba ne a mace ce tana da janaba za ta iya shayarwa za ta iya shayarwa ruwan nonanta ba zai zama na jasa ko cutarwa ga ɗanta ba duk ba matsala ba ne magana karatun ƙur'ani kuma shi ma akwai saɓani mai bayani a baya amma mafi ingancin abin da aka fi so ya zanto ya yi wanka yana da tsarki sannan ya karanta ko kuma ya ɗauka da ya sa binifas a cikin littafin shi ya ce shi mai janaba al'amarinsa a hannunsa yake in ya ga dama ya wanka yanzu ya busar ya ga dama ya jinkirta amma mai al'ada al'amarinsa ba a hannunsa yake ba a hannun allah yake zai iya jan lokaci zai iya zama kusa zai iya zama nesa to an ba ta dama ta iya karantawa musamman idan tana hadda kada haddata gudu ko musamman malamar makaranta ce tana koyarwa islamiyya ko a makarantar boko kuma tana koyar da ƙur'ani to ta ɗauka juzi'i ko ta karanta da ta duk wannan ya halatta bisa lalura aka halatta mata don ba haka ba wata ba za ta haddasa ƙur'anin ba tana al'ada kwana bakwai ko sama da haka ba ta ɗau ƙur'ani ba ba ta karanta ba hadda za ta iya zubewa kama kai wannan hukuncin kan hannunka yake Allah ta'ala ya samu dace ga hadisi na farko hadisin abu sa'idin al-kudri radiyallahu ta'ala anhu ƙala abu sa'idin yake sa'ad bin malik ibn sinan al-kudri yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace al-ma'u min al-ma'i al-ma'u a lugar larabci ma ne shuruwa. kuma shi aka sani ruwa ordinary wata wanda aka sani duk inda aka ce ebo mun ruwa to alma'u ake nufin ruwa ba ruwan coca-cola ba ba ruwan fanta ba ba ruwan zobo ba ba ruwan shayi ba ba ruwan duk wani kayan sirki ba da an ce alma'u kawai an san ruwa ake nufi irin wannan ruwa wanda kake sha wanda kake alwala sai aka ce alma'u ruwa minan ma'i din nan wata iri shin taba'idiyya ce maka ce taba'idiyya ce fassarar ba za ta fito fili ba ma'ana taba'idiyya wadda za a ce daga ko daga wani bangare alma'u min alma'i ruwa daga ruwa yake sai a ce a fassarar ba ce ba a dai nemo wata ma'anar nemin inda zai dauka. akwai nemin taba'idiyya min taba'idiyya akwai min badaliya akwai min bayaniya akwai min sababiya da sai aka ga sababiya ce wani <clears throat> na fata mun gani wato min taba'idiyya ita ce min wadda za ka fassara ta daga cikin daga cikin wannan ba ita bace akwai min badaliya wadda za ka fassara ta a madadin a madadin kamar da Allah ce a raditun bil hayatid duniya min al-akhirah a raditun shin kun yarda da rayuwar duniya min al ai a madadin lahira ai badal al-akhirah sai ce min dinnan badaliya kenan ma'anarta badaliya tana ɗaukar a madadin akwai bayaniya bayaniya wadda za ka fassara ta da su ne waɗanda su ne waɗanda kamar kace misali in ka karanta watan aya da take cewa minal muhajirina wal ansar laqad radiyallahu haka ne mai farkon ayar da yace minal mu'minin wal ansar alladhina tabauhu laqad ba ita ba a ba ita ba wasabiquna al-awwaluna kaga na farko farkon nan da suka fara shiga musulunci min al-muhajirin wal ansar karka ce daga ba ta tabaidiyya ba ce dan kace tabaidiyya to wasu daga cikin kenan a min al-muhajirin wal ansar ay hum al-muhajirun wal ansar bayanin bayanin suwaye su muhajiruna da ansar ake nufi muhajiruna da ansar to sai ta wannan bayaniya kana karanta duk tafsiri sai sun karka gaya maka irin harufan da suka zo a ƙur'ani don ka sai da za ka fasara ayar sai ta min dinnan ta ba'idiyya ce bayaniya ce badaliya ce isti'inafiya ce sababiya ce ma'anar sababiya ita ce wadda ake fasara ta da saboda min din ce amma ka ta yi fasara ta sai ka ce saboda na fatan ka gane in ka ce misali istaiqastu min alkhawfi na farka min alkhawfi saboda ni saboda tsoro min alkhawfi saboda tsoro ba daga tsoro ba ba a madadin tsoro ba ba daga cikin tsoro ba min alkhawfi saboda tsoro na fata mun gane to nan alma'u min alma'i ruwa saboda ruwa zaka fassara ruwa saboda ruwa ma'anar hadisin shine amfani da ruwa har aje a yi wanka to yana tabbata ne minal ma'i saboda ruwa ya fita sai zanto ruwa na biyu ba ordinary ruwa ake nufi ba ana nufin fitar mani alma'u na farko ruwa na hakika alma'u na biyu ana nufin mani ake nufi in kaga an yi wanka an taba ruwa an share a jiki to min alma'i sai idan ma'u ya fita nan a gurin malaman balaga a ilimin badi ilimin badi suna kiransa jinas jinasu tam kalma ce guda biyu amma ma'anarta ta bambanta alma'u ruwa alma'u na biyu shi ma ruwa amma ba wancan ruwan ake nufi ba ya zama jinas a gurin malaman balaga <clears throat> to sai a ce alma'u ruwa da za a je a iba a yi amfani da shi wannan na bokiti na famfo na kaza sai dai minal ma'i sai dai a sababin ruwa ya fita daga cikin dan adam shi ne zai sa a yi amfani da ruwa a je a yi wanka kagan ka fahimta hadisin me yake nuna kenan idan mutum ya zace wa iyalansa ba wajibi bane wanka matukar ruwa zai fita ba sai ka ce annabi ya ce alma'u min alma'i ai amfani da ruwa sai idan ruwa ya zo sannan ne za a yi wanka kenan hadisi yana nuna wanka ba wajibi ba ne alma'u min alma'i sai ce su muslim <clears throat> alimamu musulun ya rawaito hadisi wa asuluhu fil bukhari asalin labarin kuma ko asalin wai na maganganu akwai shi a bukhari Shi ne maganganun da na faɗa akwai hadisin itban annabi ya tura ya zo maza maza a je a kirawo shi to a daidai lokacin kuma yana tarawa da iyalinsa <clears throat> aka ce annabi na kira sai maza ya taho ya maza ya sa kayansa ya taho <clears throat> sai annabi ke da alama mun sa ka cikin fari ma'ana ruwa bai fita ba daga jikinka muka taso ka ita na'am ya rasulallah to ya ishe ka kawai ka je ka dan wanke jikinka ka yi alwala ya wadatar annabi bai nuna masa cewa sai ya yi wanka ba da haka a farkon musulunci ba wajibi ba ne ba a cewa ma a yi wanka duk nan sahabai da na faɗa suna ba da wannan fatawa an tambayi sai na usman hadisin na cikin bukhari mutum ne ya yi wanka ya je wa iyalinsa walam yumni amma da yi imna'i ba sai ce babu komai a gare shi ba sai ya yi wanka ba inji sai na usman aka je aka tambayi talha aka tambayi ubai bin ka'ab aka tambayi da ali suka ce duk haka abin yake mun ji daga annabi kawai alma'u min alma'i to wannan hukunci an soke shi an yi kansilin dinsa. malamai sun tabbatar da cewa yanzu idan mutum ya je wa iyalinsa ko babu abin da ya fita to sai ya yi wanka alimamu malik a cikin muwaɗa ya yi bazi na musamman a cikin kitabu tsahara ya ce babu na khitanani lalle haɗuwar gaba da gaba yana wajabta wanka annabi ya ce idza khatana alkhitanu alkhitana faqad wajaba alghusl idan kaciya ta haɗu da kaciya wanka ya wajaba faqad wajaba alghusl kawai wanka ya wajaba sai ce to wannan hadisin ya shafe wancan kina an samu annasikh wal mansukh a nan ba jam'u ba ne ba cin karo ba ne kawai ɗaya ne ya shafa ɗaya wancan na biyu ne annabi ya faɗe shi a ƙarshen rayuwarsa sannan ga hadisin abu huraira abu huraira radiyallahu anhu qala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi sallam. manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ce idza jalasa in dai har mutum ya zauna Bayina, shu'a biha al-arba'a a tsakanin sassannin gabbanta guda hudu gabbanta hudu wasu su ce saƙaha wa fahizaiha ana nufin ƙaurinta da cinyata wasu su ce a'a ƙafafuwanta da hannayenta wasu su ce kaza wasu su ce kaza shu'ab da manin shu'ab yanki al-imam al abubakar al haƙi yana da littafi da ya sa wa suna shu'abil iman yanki yanki yanki yanki gutsire gutsire na alamin imani shi na ce ma shu'uba guda ɗaya shu'uba annabi ya ce wal haya'u shu'ubatun min al iman ai kunya ma wata yanki ce daga cikin imani kaga min anan tabaidiyya ce al haya'u shu'ubatun min al iman kunya wani yanki ne daga cikin imani min ta zama sabaidiyya to matukar da mijinta ya zauna a tsakanin kafafuwanta guda hudu hannayenta da kafafuwanta sun ha, kuma ya same ta ma'ana gabansa ya haɗu da nata shi ke nan faƙat wajabal gusulu wanka ya wajaba malamai suka ce ko da ba a iya gano wani hadisin annabi ya faɗa daga baya ba to dole ne a rinjayar da wannan me yasa to da shi bukhari da musulun sun rawaito wancan kuma musulun ne kaɗai ya rawaito shi hadisan da bukhari da musulun suka rawaito su biyu ana gabatar da shi akan ruwayar da imamu musulun ya rawaito shi kaɗai dan nan yake kaga muttafaqun alayhi bukhari da muslim sun hada kan fitar da shi ta hanyar wannan sahabi abu huraira da ma waɗansu sahabbai ɗin har ma imamu muslim a wata ruwaya tasa sai ƙara da cewa shine waza da muslimun imamu muslim a nasa ƙarin sai ya zo da wa illam yunzil ko da bai yi inzali ba ko da babu abin da ya fitar to ko ya je wanka ko da ka hukuncin fiqh ya fita abin da ke wajarta wanka sai ki ce khurujul mani bi lazzati mu'tada ko ko ki ce ta hanyar jima ko ta hanyar mafarki da sauransu a takaice da khurujul mani yana wajarta wanka fitar mani na biyu maghibul hashafa fil farji shigar gaban namiji a farji yana wajarta wanka shikenan an samu abubuwa guda biyu to duk wanda ya wannan sai a ce yana da janaba dole sai ya yi wanka zai yi duk ibada da ake so a yi ta da tsarki kamar sallah kamar dawafi waɗannan hadisai guda biyu sun nuna mana hukuncin wanka wajibi ne ga mai janaba وعن أنس رضي الله عنه قال أنس qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi magana ya faɗa fil mar'a tara fi manamiha ma yara rajulu to shin wannan maganar anas ce ko maganar ibn hajar ce maganar ibn hajar ce yana quotation din iya abinda da yake so ya fitar ne kawai shi mun faɗa cewa tun a hadisin farko da yace annabi ya ce fil bahari game da kogi yi fi sha'anin bahari to magana ibn hajar ce ba magana anas ba ce ma'ana anas ne ya rawaito hadisi yace wata mata ummu sulaim bint milhan ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisin kuma ya zo daga ummu salama kamar yadda za ka ji hadisin ummu salama ta zo gurin annabi sallallahu alaihi ummu salama tana gurin wata mata sunanta ummu sulaim babar anas din ce romai sa'udin su milhal matar abu talha ta ce ya rasulallah da yake ta san tambaya tana da alaka da kunya kuma galiban mata irin wannan tambaya tana takura su akwai kunya ciki ta ce ya manzo Allah inna Allah la yastahi min al-haqq sai ta yi shimfida Allah baya jin kunya dangane da abin da ya shafi gaskiya ba zai ji kunyar kowa ba sai ta ce wahal alal mar'ati min gusle akwai wanka a kan mace iza hiya talamat, idan ta yi mafarki idan ta yi mafarki ma'ana ta ga abin da namiji yake gani a mafarkinta shedan yakan zo wa namiji ko ya zo wa mace a surar abokin zamansa sai ya sa masa wannan sha'awa sai ya ainihin wato fitar da mani idan mace ma ta ga irin wannan sai ta yi wanka sai annabi ya ce na'am za ta yi wanka sai ummu salama ta ce fadahtin nisa'a wallahi kin ba wa mata kunya kin kunyata mata ma'ana dan me za ki zo gaban manzan Allah ce irin wannan tambaya ɗin watakila wani abu ne da maza kila ba ta san su ma suna yin wannan mafarki ba yanzu yau kin kunyata mata ita kuma sai annabi ya gwale ta ce a'a matar da ta zo tambaya game da ilimi ajisa yake cewa ni'iman nisa'u nisa'ul ansar adala da mata amma fa matan madina lam ahunnal haya'u da ɗaya kunya ba ta hana su an alina an din su yi tambaya game da addini wa an ya hana fihi su nemi ilimin fikin a cikinsa. sai ce ke ce dai wai haki ce ke ce dai kai sanki ya umu salama ma'ana ke ce za a ce ke dai ba su san abin da kike ba ita ta san abin da take da ta zo sai tambaya sai su ce yanzu dama mace takan ga irin wannan ta ce a ah, sai annabi ce to aina ke samun kama ma'ana mace tana fitar da mani ya to aina ke samun ashabahu ko ashabhu ya ake samun kama nan yaro yayi kama da mahaifinsa ko ya kama da mahaifiyarsa ai saboda tana da ainihin wato wannan kwayoyi na halitta ne ita ma da suke fitarwa to idan wannan kwayoyin halitta ta yarin jayi na namiji ko ya riga na namiji zuwa sai ya yi kama da mahaifiyarsa in na namiji ne ya riga zuwa sai ya yi kama da mahaifinsa yana daga cikin amsoshin da annabi ya wa yahudawa almuhim to a wannan hadisin ne anas yake so annabi ya faɗa game da matar da ta gani ko take gani a bacci ta irin abin da namiji ya gani tara fi manamiha ma yarar rajulu mai annabi ya ce ƙala sai ce saktasir za ta yi wanka ma'ana in mutu ya mafarki yadda aka ce wanka ita ma macen ta mafarki za ta yi wanka kenan magana ta bi ta zo cewa fitar mani ko ta hanyar zakewa iyali ko ta hanyar mafarki duka yana wajabta wanka shine fi naumi ya ƙaza ko a bacci ko a farke yana wajabta wanka wajibi ne sai mutum ya yi wanka amma malaman fiƙi sun yi istifaki kamar da mai lahalari ke faɗa cewa wa man ra'a fi manamihi amma wanda ya yi mafarki din a baccinsa ya ga cewa ka annahu yujami'u kamar yana tarawa din da iyalinsa walam ya khurut min shay amma ba abin da ya fita daga jikinsa fala shay'a alai ba komai a kansa dama hukunci yana da alaka ne da in wani abu ya fita ko bai fita ba to da haka duk wanda ya mafarki zai yi wanka mafarki irin wanda ake magana a kansa na ainihin wato zakewar namiji ga ya mace to shi ne holin ɗin da Allah ya ce cewa wai ba balagal min atfalu minkum al-huluma falyastazinu kamar sa azana lazina ne in san isa alhulum wato yin mafarki da haka waɗannan wannan hadisi na biyu ya tabbatar da wanka ga wanda ya fitar da ainihin mani ta waɗancan hanyoyi ya kuma tabbatar da wanka ga wanda ya je iyalinsa amma babu abin da ya fita waza da muslim imamu muslim a tasar wayar sai ya kara da cewa faƙalar ummu salama ummu salama tana gurin da ummu salama ta yi tambayar ta ce wahal ya kono haza yanzu haka ma zai faru ga ya mata ma a ce ta yi mafarki ƙala na'am annabi ya ce ƙwarai min aina ya kono ashabahu to ta ina ake samun similarity da ɗa da iyaye ake samun kama ai ta wannan hanya ɗin su lalle mun ji daga cikin dalilai da ke sa'ai wanka na farilla na waje. wa na aisha radiyallahu an haɓarar aisha ta ce kanan nabi yau sallallahu alaihi wasallama ya tasilu min arba'in annabi yakan yi wanka min arba'in wata irin minti kina sababiyar ai bi sababi arba'in a dalilin abubuwa guda hudu ya tasilu min arba'in yana yin wanka saboda abu hudu haka za ka ba daga hudu ba min arba'in saboda abubuwa hudu sai nan to sababiyya wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq idan kiristoci wanda suka san addinin su suka ji qur'ani ana rerawa abinda aka saukarwa annabi sun ji shi ana karanta shi tara a'yunahum zaka ga idanuwansu tana malalar da hawaye min ma arafu min alhaq sababi ma arafu min a dalilin sababin abin da suka sani na gaskiya sun karanta a littafin sai zanto min din sababiyat tare da cewa wannan da da'ifi ne bai inganta ba to annabi yana yin wanka saboda abubuwa guda hudu minal ba. yakan yi wanka minal zina ba ai bi sababin jina ba saboda janaba wa yawmal juma'a da kuma saboda ranar juma'a ranar juma'a wa minal hijama kuma saboda yayi kaho in yayi kaho yakan yi wanka wa min ghuslil mayyit kuma saboda yayi wankan gawa rawahu abu daud al-imam abu daud ya rawaito wasahahu ibn khuzaima ibn khuzaima ya rawaito amma malamai suka ce hadisin bai inganta ba kuma ko da ya inganta menene wankan wajibi a cikin wayannan shine janaba sai juma'a da muka ce aka yi sabani amma kaho ba wajibi bane cewa dan kai kaho sai kayi wanka annabi yayi kaho kuma bai yi wani wanka ba haka wanka mutum mai magana akai a hadisan da suka wuce musamman hadisin ibn abbas ya ce laisa alaikum junahun ba laifi a gare ku ko wajibi a ce sai kun yi wanka don kun wance mamacinku da mamacinku mai tsarki ne a halin ya mutu da halin yana da rai wato wancan hadisi kuma da muka karanta da ya ce man mai mayyitan falyaktasil wanda ya wanke gawa ya wanka duk mustahabi ne ba wajibi ba ne. wa ana bi huraira radiyallahu anhu fi kisati somama ibn usad abu huraira ya rawaito nan ma sai fi kisati somama ibn usad game da kisar somama ibn usad somama sahabi ne ya musulunta asalin sarki ne shugaba ne shugaban ahalul yamama wato mutanen ƙasar da musailima al-kazzab ya fito musailimatul kazzab al-hanafi al-yamami wancan annabin ƙarya da ake magana musailima al-kazzab da waɗan ƙabila ne to shi kuma wannan sarkinsu ne suna da arziki suna noma ya abincin da ake noma a kasar shi shi ake kawo kasar maka ake rayuwa da shi saboda maka ba a noma ba a noma ya taba sa takunkumin kin shigo da abinci ga mutanen maka bayan ya musulunta sai tunda suna taba annabi suna zajin annabi to kawai a yanke alaka da ba su ba kawo abinci ba oda kwata-kwata a rufe boda <laughs> wallahi da ya rufe boda mutanen maka sun shiga uku sai da suka yi gayya suka zo gurin annabi su ne masa magiya ya manzo Allah ka tuna zumunci ka tuna ɗan uwantaka ka tuna kaza annabi ya aika da su mamaye su da Allah ya bude boda <laughs> abinci ya shigo saboda kaga da yana makiyin annabi yayi wa annabi illa ta hanyar kashe sahabbai da yawa annabi ya halatta jinin sai ce duk inda aka shi a kawo shi ko da rai ko ba rai ana nan sai ya fito ran gadi babu jama'a tare da shi Allah ya haɗa waɗansu sahabbai da shi ba su ma san shi ba ne ba san shi ba ne kamar yana ce gwamna ne ko makamacin wannan ya fito a 'yar karamar mota ya ɓidda bami ko ya tafi irin yana so ya zaga gari ko ya je ga ana aiki ne ko ba a yi to ba san gwamna ba ne kawai sai suka kamo shi ana kamo shi aka zo gaban annabi annabi ce kun san wa ko kamo kuwa ba mu sani ba ya mazala innahu sumama ibn usal sumama ne fa sarkin mutanen ahlul yamama mana kun yi babban kam a bisa kuma rashin sani to sai annabi ya ce a ɗaure shi a jikin azarar masallaci a jikin azarar masallaci bai ce a kashe shi ko a wulakanta shi ba azarar masallaci wata fila ta jikin masallaci a ɗaure shi a jiki yadda ba zai gudu ba ma'ana an ɗaure shi ne ba wai don ya wulakanta ba don kar ya gudu ana aiko masa da abinci daga gidan annabi kullum na safe na rana da dare in annabi ya zo wucewa sai ce kana da bayani ne annabi yana so ko zai musulunta ko zai ɗanyi wani bayani kuma ya sa a ɗaure shi ne a kusa da masallaci don ya rika ganin musulmi da irin ibadarsu da soyayyarsu da ƙaunarsu da mu'amalarsu da ya kula shi ba sai bayan kwana uku amma ana ba shi komai da komai so da aka yi zai annabi yake cewa da shi kana da wani bayani ya ce ba da wani bayani to ka dai san irin barnar da ka yi ke na sani in ka kashe ni ka kashe wanda ya cancanta a kashe na san na yi muku barnar in kuma ka kyale ni ka yi min baiwa ka yi baiwa ga wanda shi ma mai mutunci ne sai annabi ya kyale shi har bayan kwana uku nan sai da aka yi kwana uku sai ce a sake shi ya tafi a sake shi ya rasu Allah a sake shi ana sakinsa bai yi mintuna ba sai dawo sai ce ashadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah me ka musulunta ce wallahi na musulunta ne dan kaina abin da yasa nake musulunta ɗazu dan kar a ga tsoro ne ko kuma kar a ga cewa dan ina ɗaure ne amma da na tabbatar na samu yanci na zo ne yi musulunci dan Allah to shine da annabi ya ga yanayin jikinsa da yanayin abubuwa kwana da yawa bai wanka ya ce ya je ya yi wanka sai wasu ke san saboda ya musulunta ne to irin wayannan hadisai su ne ake fitar da hukunci wani ya ce to wankan shiga musulunci lalle duk wanda ya shiga musulunci sai a ce je wanka sai ba da fatawa da haka to ba laifi ba ne tunda annabi ya umarci wasu su wanka amma hakikanin gaskiya ba farilla ba ne da yawa wasu sun musulunta annabi bai ce su wanka ba wasu kuma sun musulunta annabi ya ce su je su wanka sama wani malamin sai ya sa shi a babban wanka wani ya sa shi a matsayin mustahabi ne kawai to shi sa nan ya kawo takaice ce game da kissar musuluntar sumama ibn usar inda ma aslama a yayin da ya musulunta wa amarahun nabiyu sallallahu alaihi wasallam an yaktasil annabi ya umarce shi da cewa ya je ya wanka annabi ya umarce shi da ya wanka cewa ya umarce shi ai sun suna ganin wai umarni ai wajibi ne wa amarahu annabi sallallahu alaihi wasallam an yaktasib wannan kuma umarni ne kawai zai iya zama dan a gurin malaman balaga umarni ana raba shi gida-gida akwai umarnin da zai zo kwaman ne amma ba yana daukar wajibi ba amma kuma umarni aka baka kawai an baka dama ne an baka halatti ne yanzu da Allah ya ce fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr kutukusha ma'ana ya halatta kutukusha ake nufi ba umarni ake baku ba an ba ku dama a daddadaddare da azumi kutukusha ku ya halatta har sai alfudur ya ceto to wannan umarni ne kawai lil ibaha don nuna halatta don nuna halatta amma ba don wajibi ba yayi na amanu ɗaya ba ce ma kun sai a ce wannan kawai lil ibaha ne to ala ayyati hal <clears throat> in an sa mutum yayi wankan babu laifi kuma yana da kyau din <clears throat> a matsayin wanda ya musulunta amma idan bai yi ba sai yana nan tunda ya musulunta zai yi alwala daga baya janaba za ta same shi a gaya masa ya wanka Shi shikenan daga cikin hujjar masu cewa ma ba wajibi bane ai musulunci ya ce al-islamu yajubbu ma qablahu al-islamu yajubbu ma'ana yajubbu ay yaqta'u musulunci yana yanke yana datse yana share duk abin da aka yi gabaninsa ko mai kai kafin ka musulunta ba musulunci ya yanke shi kawai ya share shi sai dai kawai kai ina ce ka ɗora sabo kawai akai amma ba wajibi ne kai wanka rawahu abdurrazzaq al-imam abdurrazzaq as-sanani wanda ya al-musannaf ya rawaice shi wa asluhu muttafaqun alayhi shi ma asalin sa akwai labari cikin bukhari da muslim sun rawaito labarin musuluntar sumama ibn usad ta haka abinda ibn hajar yake so ya fitar kawai wankan shiga musulunci wa ana bi sa'idin nil khudri radiyallahu anhu qala anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ce lalle maza Allah ya ce wasu yau ne juma'a wanka ranar juma'a wajibun wajibi ne ala kulle muhtalimin akan duk wani muhtalim wanda ya isa ya yi mafarki na balaga a farajahu saba'a bukhari muslim abu dauda nasa'i turmuzi ibn maja. da imamu ahmad su ne a saba'a duk sun fitar da hadisi ɗin duka sun fitar da shi to anan hadisin yana nuna duk wanda ya isa ya zama mukallafi ma'ana wanda sallah ta waje ba a kan shi to ranar juma'an zai je masallaci wajibi ya wanka tare da za mu ji hadisi na gaba hadisin samura shi kuma yana nuna a fakaita wankan ba wajibi ba ne to sai malamai suka ce wannan hadisan da annabi ya ce wasu yaumil juma'a wanka ranar juma'a wajibun lafazin wajibun shin wajibi ne irin wanda malaman fikihu suke amfani da shi domin lafuzan malaman fikihu da suka zo zai iya bambanta da lafuzan da kila lugar larabci da wanda annabi ya amfani da ita ta bambanta a zamanin annabi sallallahu ba a kirkiro wasu kalmomi na fiqh da suke amfani da shi in muka ce kaza a ilimin mu muna nufin kaza ba malaman fiqh da suka zo fuqaha in suka ce wajibun ko fardun ko hatmun ko aka zo da lafazin kutiba a cikin qur'ani kataba alaikum ko kutiba alaikum ana nufin farilla wajibi dole su sai ce wajibi ne suna nufin abin da ya zama dole to amma nan annabi ya amfani da kalmar wajibin ɗin, shin ta malaman fiqh yake nufi ko ko yana nufin dai abu ne muhimmi dan za a iya ce maka yajibu alaika ko wajibun alaika a lugan amma ba yana nufin farilla ba ma ya waje baka yi kaza ya waje baka sauke nauyin nan da yake kanka ya waje ba kai kaza amma ba yana nufin wajabci na farillar musulunci ba na fata mun gane to koma dai menene hadisin ya nuna muhimmancin wanka mun karanta a cikin bukhari hadisai da ke nuna muhimmancin wanka har sai na umar in mutum ya zo ya bai wanka bai kan ce koma je wanka ranar juma'a ya koma je wanka to alayya ta halin akwai dalilai kuma da suke nuna ba wajibi bane sai na usman ya zo wata rana a makara bisa wani uzuri sai umar ya ce ya aka yi ka makara sai ce ai makara ya yi daga guri kaza yake daga kaza sai ya zarto ko wanka bai ce wanka ma kuma baka yi ba ma'ana har ma baka samu damar yin wanka ba amma umar bai ce to ai wankan ka sallaka ba ce ba ko ka koma sai ka yi ba shi ma kuma a matsayin na sai na usman ya san hukuncin inda wajibi ne wanka da dole sai ya biya yi wanka sannan dai ala'ayyar halin kuma an yi saɓani game da wankan ko da dole ne yaushe za a yi ya halatta a yi da safe ko farkon eh, yini ko sai lokacin sallar imamu maliku dai a fatawashi a malikiya yana ganin sai dab da za a tafi masallaci ya ce zama ya waje ba a yi wankan kuma yana ganin ma idan an yi kawai a wuce har malaman fikihu daga cikin mazhabin malikiya suna ganin idan kai wanka ka tsaya bata lokaci ko wani cin abinci ko wani hira wankan ma ya bata sai ka saki da aka ce ganin ba za a yi wanka da safe za ka fita aiki ko za ka fita kasuwa a ce bari in yi wanka in shirya daga can ko ce in wuce masallaci ba kuma kai ka fita tun karfe takwas suka ce wannan ko kayi kawai lokacin juma'a a gurin mazhabin malikiya inda wani gurin wanka kusa ko gidan wanka ne ka je kai wannan na juma'a ne ka ba shi kuma sifar ta juma'a in san so ne sannan ka wuce masallaci alayya ta halin duk wannan dai saɓani ne game da tattaunawar malamin musulunci to ga hadisin gaba da ya ce radiyallahu anhu qala samura ibn jundub qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a wanda ya yi alwala ranar juma'a yau mar juma'a kadai alwala ya yi fabiha wa ni'imat fabiha wa ni'imat to ta yi ana son barka da ita wa ni'imat kuma madalla da ita mutum kawai alwala ya samu ya yi ranar juma'a ta ce masha Allah babu laifi wa ne ta sala amma wanda ya yi wanka falghusulu afdal annabi ya ce wankan shi ya fi sai ta hamsa wa hassanahu tirmidhi rawahul hamsa waɗannan ashabu sunan so hudu sun rawaito sannan ahmad ma ya rawaito ya shiga cikin hamsa tirmidhi kuma a cikin sunan tirmidhi ce hadisin hasan ne wancan kuma mun ce a kharajahu sab'a bayan waɗannan guda biyar din bukhari da muslim kuma su ma sun fitar shi sa wasu ke ganin dai a yi wankan shi ya fi to alayi ha don me yasa ake wankan kuma don juma'a ne ko don sallan ne galibin malamai suka ce don sallah ɗin duk wanda sallah ba ta waje ba a kansa ba in bai yi wanka ba bai laifi ba ma'ana mace in ba ta yi wanka don juma'a ba ta ce ba ta yi zunubi ba tunda ba wajibi ne ta je masallaci ba matafi marar lafiya bawa duk wannan ba yi ba ne ke masallaci ma'ana irin rashin lafiyar da ba za ta barke je masallaci ba wasu kuma suka ce ana yi ne dan ranar ko ba za ka je masallaci ba kai wanka sai zanto hukunci ne da annabi ya bayar tunda ya ce wasulu yawo mai juma'a wanka ranar juma'a wajibin ala kulli muhtalif mana ko ba ka wanka a rayuwarka duk juma'a dole sai kai wajibi ne kama na shirya da kai zuwa ga hanyar tsafta da kiwon lafiya to da ka je wankan juma'a sunna ne ko mustahabi ne mai karfi sunna sai mu akada bai kamata mutum ya je juma'a bai wanka ba hasali ma akwai laduba da aka koyar in san so ne ya sa kaya mafi kyau sannan ya sa turare ya shafa mai duka an koyar da sauransu don ya je juma'a a hai'a yanayi da ake so mai kyau saɓanin yadda za ka wasu 'yan uwa ko suna da wasu sana'o'i sun je yadda suka ga dama ko kuma ka ga mutum bai dai ɗauki juma'a da wani muhimmanci ba yanzu da allah ranar lahadi ka taɓa gano ni kirista bai shirya ba ya tafi coci 'ya'yansa ma sai an sa musu kaya musamman sai ya san yau lahadi a satuka na naga wani daga shi sai tirikwata wai shi dan adidita ne zai wuce masallaci na ce da kwata kuma da yar karamar rigar shi na ce baka je gida ka shirya wace nan <laughs> wallahi da tirikwata ta ce yau fa juma'a alal akalli ya kamata mutum ya kinta sannan za ka wani yana sana'ar ko gyaran mota ko gyaran kaza da kayan yana gama aikinsa zai wuce da an kira sallah shi dai je sallar kawai wani kuma mahauci ne ya yi amfani da kaza amfani da kaza shi ma ba ruwansa sai ya wuce to yi eh, wannan din ne ake so a je a gyara cewa juma a yi mata shiri wallahi ya jama'a muna ɗaukar mu da muhimmanci Allah ya laika mu ya ga mun ɗauke shi da muhimmanci zai girmama mu zai karrama mu kuma zai ba mu sulta da dama a bankasa wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ard kama sakhalafan ladina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum allazartaba lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a akwai daga cikin sahabbai wanda ya sayi riga mafi tsada amma wallahi baya sa ta sai lokacin sallah sana sai da aisha ta ce annabi ya tanadi kaya na musamman lilwafdi wali yawmil juma'a lilwafdi dan in yayi baki na musamman daga wani gari an ce baki kaza za su zo za su ganshi sai sa kaya na musamman ya kwalliya ya shirya haka ranar juma'a annabi yana ware musu kaya na musamman kaga duk wannan abin koyi sannan za ka ga 'ya'yan musulmi ranar juma'a har wajen sha biyu ana filin kwallo ba a shirya ba ai kamata ya juma'a ya zanto shirin ka gaba ɗaya na juma'a ne ko kana zuwa aiki ko kana zuwa kasuwa ko kaza ya zanto dai ka ware lokaci wanda juma'a za ka samu kaso mafi kyau don ka san yau juma'a a shirya mata a san idi amma ba biye yadda ta zo kawai mu yi alwalan mu wuce masallaci ba wannan gaskiya yana da matukar muhimmanci so da ka kusan za mu tsaya a nan ana nuna mun lokaci yayi kuma hadisi dama na gaba yana da bambancin magana wadda ta sha bamban da na baya Allah ta'ala ya samu dace wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullah